Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka yake magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhurin Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a tashoshin BOA Africa 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol FM. Kuna iya kama mu hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safe yau Laraba 13 ga watan Yuli shekara ta 2016. Ni ne Sarfila Hashin Gumel kuma ina tare da Ibrahim Ka'almasi Garba wanda zai ba mu kanin labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya karrama jami'an 'yan sandan nan biyar da aka kashe a Dallas. Jakadan China a Amurka ya yi da hukuncin kotun duniya mai watsi da ikirarin China na mallakar sassan kogin kudancin China. sannan sanata bernie sanders mai wakiltar beman wanda ya yi ta matukar ja da hillary clinton ya amince da zamanta 'yar takarar zama shugabar amurka ƙarƙashin jam'iyyar damakar kanin labaran kenan aka ji cikin shirin namu na safiyan nan za ku ji cewa rundunar sojan najeriya za ta ƙaddamar da wani gagarumin shiri na yaƙi da barayin shanu da masu garkuwa da mutane tun da dadewa ya kasa akwai sojoji kullum kana jin sun kama eh, yan ta'adda yau sun kashe waɗannan sun dawo da dabbobi bayan aka fara ba ya dade shi ma ana yi amma dai a jihar zamfara kuwa yau ne sojojin najeriya za su yi rawar daji domin tuna da yakin basasa da najeriya ta yi yadda ake biki na soja ko wani shekara amma wannan mun fi da shi musamman domin rawan daji to insha Allah za mu cimma manufarmu Haka kuma muna tafi da shirin dimokuraɗiyya a yau wanda sahaba Imam Aliyu zai gabatar. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya karrama jami'an 'yan sandan nan biyar da aka kashe ya yaba masu a wata hidimar tunawa da su da aka yi a dallas inda ya ce tashin hankalin makon jiya da ya gabata ya fallasa babbar matsalar nan da ke tattare da tsarin mu amma ya jaddada cewa kasar ba ta rabu kamar yadda wasu ke ikirari ba shugaban na amurka ya shawarci amurkawa da su kokarta su cimma jituwa a daidai lokacin da yake famar haɗa kan ƙasar da ta yi ta matukar rabuwa kan batutuwan da suka shafi dangantakar jinsi tsakanin jami'an tsaro da kuma tsirarin al'ummomin da suke wa aiki harin da wani tsohon soja baƙar fata ya kai kan 'yan sandan dalas saboda harzukar da ya yi da kashe wasu baƙar fata biyu da 'yan sandan suka yi a louisiana da minnesota ya ta da zafaffar muhawarar nan da akan yi kan batun nuna wariya a bangaren jami'an tsaro a jawabin nasa wanda ya taɓo batutuwa kama daga kan jinjinawa jami'an tsaron zuwa wariyar naulin fata obama ya ce ya fahimci cewa jama'a a fadin dallas da ma kasar baki ɗaya na cikin baƙin ciki shi kuwa magajin garin dallas mike rollins cewa ya yi 'yan sandan wato ma'abuta zaman lafiya ne da suka mutu cikin kaki sun mutu ne saboda wannan sadaukar da kai da suka yi ya kara da cewa an daɓa wuka zuciyar wannan birnin namu lokacin da aka yi masu kwantan bauna ta salon raganci ya kara da cewa yau dole ne mu yi fa batun zaman haɗin kai mataimakin shugaban ƙasa joe biden da kuma shugaban da obama ya gada wato tsohon shugaba george w bush su ma sun hallara bush ya yi allah wadai da abin da ya kira ƙiyayya da gaba da suka janyo kashe-kashen sannan ya yi kiran da a haɗa kai a nuna ƙarfin gwiwa da haƙuri da juna bayan wannan al'amarin tsohon shugaban amurka ya yi kira ga amurkawa da su mutunta abin da ya kira surar allah da ke wato da muke gani a junanmu jakadan china amurka ya yi tar da hukuncin kotun duniya mai watsi da ikirarin china na mallaka sassan kogin kudancin china da yake magana a washington jiya talata chu tankai ya ce wannan hukunci zai a ta bakinsa zai yi illa ga aniyar kasashen ta hawa kan teburin tattaunawa da kuma tuntuɓar juna don warware matsalar kuma a maimakon haka zai daɗa janyo hankali da ma fafatawa to amma in ji shi har yanzu china ta himmatu ga tattaunawa da waɗanda abin ya shafa game da takaddamar kogin kudancin china hukuncin na jiya talata wanda kotun mai zama a birnin hague ta yanke ya biyo bayan karar da philippines ta kai ne a shekara ta 2013 inda ta zargi china da saba ka'idan majalisar ɗinkin duniya game da tsarin kogi saboda takalar da ta yi a scoburg hall wanda take tazarar kilomita 225 daga gabar philippines to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sanata bernie sanders mai wakiltar vermont wanda ya yi ta matukar ja da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton a yakin neman zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar democrat ya amince da zamanta 'yar takarar zama shugabar ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta democrat wadda za ta buga da donald trump na jam'iyyar republican sanders ya bayyana clinton da wadda ta fi cancanta nesa ma ba kusa ba ya kuma ce a shirye yake iya duk abin da yake iyawa in ga cewa lallai ta zama shugabar amurka ta gaba sanda ɗan shekaru 74 da haihuwa wanda ya ta nemar wato wanda ya ta yakin nemar zabensa da caccakar attajiran nan na dandalin hada-hadar wato wall street da kuma rashin daidaito a samu tsakanin amurkawa ya zayyana jerin manufofinsa da aƙidar sassauci da clinton ta amince da su bayan sun shafe watanni suna caccakar juna sanders ya wato ya ci jihohi 22 daga cikin hamsin da aka yi zaben fitar da gwani cikinsu da kuma ƙuri'un rukunonin 'yan jam'iyya saɓanin clinton to amma ta samu zama 'yar takara ta wajen nasarorin da ta yi ta yi musamman a jihohin da suka fi girma suka kuma fi yawan wakilan zaɓe ko delegate waɗanda za su je babban taron ayyana ɗan takara na jam'iyyar ranar 25 ga watan yuli to sai dai tun kafin sanders ya shiga gangamin da tawagar yakin neman zaɓen clinton ta shirya a jihar new jersey ta arewa maso gabashin ƙasar trump a tajirin nan mai harkar gine-gine da ke yunkurin zama zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a karo na farko ya caccaki sanders saboda amincewa da clinton da ya yi da alama yarjejeniyar kwance ɗamarar nan mai tangal-tangal da aka cimma ta yi aiki zuwa jiya talata a juba babban birnin ƙasar bayan an shafa kwanaki hudu ana ta musayar artillery da ƙananan bindigogi wadda ta yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma raba dubbai da muhallansu yarjejeniyar wadda shugaba salva da ɗaɗɗan abokin jayayyarsa mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya rick machar suka tabbatar ta samu amincewar 'yan ƙasar da suka galabaitu da faɗa da kuma gwamnatocin ƙasashen waje waɗanda suke fargabar yiwuwar sabuwar ƙasar ta afirka ta sake tsunduma cikin yaƙin basasa. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla a yau ne ake sa ran shugaban kasar najeriya muhammadu buhari zai kai wata ziyara aiki jihar zamfara domin bikin tunawa da sojojin da suka kwanta dama a yakin basasar da najeriya ta yi a wajen bikin rundunar sojan najeriya za ta kaddamar da wani gagarumin yaƙi da barayin shanu da masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa har ma da masu kone konan gidajen al'umma a jihar zamfara umar faruk musa ya zanta da ministan tsaron najeriya mansar dan ali tun da daddadewa ya kasa akwai sojoji kullum kana jin sun kama eh, yan ta'adda yau sun kashe waɗannan sun dawo da dabbobi bayan aka fara ba ya daɗe shi ma ana yi amma dai bai karfin ko yawan da aka ɗauka a halin yanzu muna ɗauka abin nan gefe gefe ne in ka tuna kuwa sun ɗan ja baya a gefen eh, arewa ta gabas yanzu kuma za mu gangaro mu zo arewa ta yamma amma kwanan nan wani tsohon dan majalisar dattawa ya rubuta takarda zuwa ga shugaban ƙasa, yana neman a kawo dokar ta ɓaci a jihar zamfara shin wannan atisaye ɗin da wannan yunkurin gyare-gyaren nan yana nasaba da wannan takardar ko wannan wasikar sannan yaya sauran gwamnatocin jihohi suke taimakawa yin wannan yakin suma kamar yadda nake ce ma na cewa lokuta ne na siyasa kasan kuma kowane ɗan adam da abin nan lokaci za a iya yana da damar ya faɗi abin da ya kamata kuma ya yi korafin abin da jama'a su suke a ciki amma in ka duba ba wai ta lalle ba ne zamfara ne kawai in ka duba yanzu haka benue akwai wannan eh, kalubala in ka duba ta cross river akwai irin waɗannan abubuwan da suke tashi eh, yau da gobe haka amma kamar yadda ka ce shi wannan yankin da dadewa yanzu mutanen nan suna ta kai gaba da baya suna fama yan kora sunan su koma can don suna in kakoro su ta kaduna sai su koma ta katsina in kakoro su ta kaduna sai su dawo zamfara haka ake ta fama da su ba wuri ɗaya bane amma yanzu din ne muka ɗauke gaba ɗaya dajin tun daga birnin gwari har zamu darje har zuwa dajin zamfara. amma baka ganin cewa idan ba a haɗa ƙarfi sosai hadda makwabtan ƙasashe watakila idan fatattakar tasu ta yi yawa za su kai ga tsallakewa Najeriya su shiga wata ƙasa nan daga baya su dawo? Yanzu ma yanzu ma abin da rahoton da ke samu kenan ce an face sun fara gangarawa amma za mu yi kokari mu mutace ta hanyar insha Allah. General Mansur Dan Ali kenan ministan tsaro na Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja dangane da gagarumin aikin da sojojin Najeriya suka fara na yaƙi da ta'addanci a yankin zafara da wadansu makwabtan ƙasashe. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar, har yanzu ma muna kan maganar rawan dajin da aka shirya za a yi yau a zamfaran inda wannan karan babban hafsar na sojan ƙasar Najeriya Laftana Janar Tukur Burate ya yi wa wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ƙarin haske kan kaddamar da wannan bikin. kaddamar da wannan biki ta fannin eh, rawan daji wannan ne na farko yadda ake biki na soja kowane shekara amma wannan mun fi da shi musamman domin rawan daji to insha Allah za mu cimma manufarmu na nufi a kawo ƙarshen satan dabbobi da kuma wasu miyagun ayyukan da ake yi can gefen arewa masu yamma in za a tuna gajiya da illar 'yan ta'adda ya sanya sanata sa'idu dan sadau tara manema labaru a abuja inda yake ganin sai an kaddamar da madokar ta ɓaci a jihar zamfara kafin shawo kan lamarin ya wace wacen nan da abdulaziz yake yi ba iya zama cikin jihar zamfara ya nuna mana a zahiri jami'an tsaro sau da yawa za su so su ba shi labari misali ga abin da ake ciki rikici zai barke wuri kaza ko za a kai hari wuri kaza ya kamata a ɗauki mataki to baya nan yana cikin duniya wajen yawace yawacen shi. sanata su ido ɗansa da watakila wasu za su yi tunanin baka shiri da gwamnatin nan ne wata zamfara ko baka shiri da shi uban siyasar jihar zamfara sanata sani riman bakura shi yasa ka ɗau wannan mataki. a ko kaɗan ni abin sa da mataki saboda ina ganin akwai hakki kamar yadda manzo sai cewa idan ka ga mummunan abu ka ɗauki mataki lokacin da aka kawar da abin nan ko da hannunka ko da bakinka ko ka ki abin a zuciyarka. Da ke kakakin APC na jihar Zamfara Sani gwamna ya mayar wa Sa'idu dan Sado martani. To kaga wani ya koma can Abuja wanda yake kila yana yin wata biyar ko shida ko shekara daya bai shigo cikin jihar Zamfara ba yayi wani bayani kaga yana faɗin ra'ayin shi ne kawai. Idan Boko Haram sun arce zuwa makwabtan Najeriya ko shigar burtu su ta da bama bamai wasu ta shanu ko da mutane na kara bullo da dabara don sace mutanen in ka ɗebe Laftanar Janar Tukur Bora ta yi da ya faɗi alaƙar miyagun arewa maso yamma kowa za ka je na cewa wasu ne kawai kan zo kan babura kuma ma ba mamaki daga ƙetare suka fito. Mun samu labari suna alaka da 'yan Boko Haram kuma sun canza sheka ta wajajen zamfara da kuma sashen arewa maso yamma. Bura ta yake bayani gabanin atisaye a dazukan zamfara. Nasura da mahalika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wai ka dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. To a mutuwa da Nasiru. Daga Najeriya bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda hukumomi da haɗin gwiwar masu hannu da shuni suka bayyana shirinsu na ci gaban ayyukan gina madatsar ruwa kogin Niger. Wakilin murya Amurka Sulamu Mena Barma ya aiko mana rahoto daga Yamai. kimanin mutane dubu arba'in da biyar mazauna ƙauyukan da ke kewayen madatsar ta kan daji da wasu mutane dubu da ke ɓangaren mali aikin madatsar zai tilasta wa tashi daga mazauninsu wanda hakan zai raba su da gonakinsu saboda haka gwamnatin jamhuriyar nijar a wani taro da masu hannu da shuni a ƙarƙashin kwamitin da ke bin diddigin ayyukan madatsar ta kan daji minista uhumudu muhammadu shine daraktan fadar shugaban ƙasar nijar mutane masu gonaki waɗanda ruwa za su cin gonakinsu ina za a ba su wurin da za su noma an samu an tattauna bisa ga wannan kuma an tsaye da wurin da za a ba su noma kuma bisa ga wace ka'ida za a ba su wannan wuri mu yi zancen mutane waɗanda in an samu barajin ruwa garuruwansu za a cinsu kuma gonakinsu ruwa za su cinsu kuma kowane a yi lissahi a gani a gani yadda za a hidda mai hakin shi bisa ga wannan shi ma mun shirya a ƙarƙashin wannan tsari da ya samu amincewar bankuna sama da goma ɓangarorin biyu sun tantauna a kan batun sake kafa wasu sabbin garuruwa za a shiga cikin taimakonsu su gina gidajen da za su zama kuma a shirya musu lakwal da masallacin ne da likitocin da za a yi musu da hayoyin da za a yi duka da cikin sabon garuruwan nan. An kiyasta cewa wannan aiki zai laƙume miliyan dubu ɗaya da ɗari biyu na dalar Amurka sannan kuma ana sa ran fara aikin ƙididdiga domin tantance hanyoyin soma wannan aiki a watan Agustan da ke tafe. Masana sun ce da zaran madatsar kan daji ta soma aiki Nijar da makwabtanta za su amfana sosai. Wato za a samu ci gaban noma da kiwo ma'ana za a samu wadatar cimaka. yayin da a ɗaya bangare matsalar wutar lantarki za ta zo karshe batun ginin madatsar kan daji wani tsohon guri ne da jamhuriyar nijar ta sa a gaba tun a farkon shekarun 1970 sai dai har yanzu haƙa bata cimma ruwa ba a shekarar 2010 gwamnatin wancan lokaci ta farfado da wannan magana inda ta damƙawa wani kamfanin ƙasar rasha kwangilar ginin madatsar sai dai tsaikon da gwamnatin ta ce ta gano a tattare da wannan aiki ya sa ta karɓe kwangilar Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. To madalla a gaishe da Nasiru ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon ke cewa karfe 1 da minti 17 na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin ina rigar kariya gwamna fayoshe har EFCC ta aza takunkumi kan asusun ajiyarsa a banki. Masu haurar asalamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Hukumar EFCC a Najeriya ta tabbatar da cewa ta aza takunkumi kan asusun gwamna Ayo Fayoshe na jihar Ikiti. alhali kuma yana gwamna. Shin wannan mataki bai saba a tsarin mulkin Najeriya ba da ta baiwa gwamna da shugaban ƙasa da mataimakansu kariya har sai sun bar mulki? To kamin ku ji amsar wannan tambaya ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Ilikaya ya haɗa mana. I wouldn't call it a shutdown. What uh, is that the commission... Bari in faɗa maka ba ma ɗaukar cewa rufe asusun kuɗi na ayo fayo shi muka yi. amma bincike muke yi da ya sanya muka rike wannan ma'ajiyar in ji kakakin hukumar efcc wilson ojeren da yake karin bayani kan rufe asusun gwamnan ikiti ayo fayoshe a bankin zanif conducting an investigation or is conducting an investigation on monies that illegally left the office of the former national security advisor and in the course of following the money through uh, Ojerin ya ci gaba da cewa jami'an muna gudanar da bincike ne kan kudaden da suka fito daga ofishin tsohon mai bada shawara kan tsaro Samba da Suki. Sai ga naira biliyan dubu da miliyan ɗari biyu sun shiga ma'ajiyar ta Aifashe. Shin da wace doka kuka dogara wajen rufe asusun gwamnan da ke kan gado kuma in kun yi la'akari da kariyar da gwamnan ke da ita? I think is not in doubt by the provision section uh, 28 of the Commissions Act and Section 34 of that same Act, we have powers to do that. Um, I don't know of any... Wilson ya amsa da cewa wannan ai ba wani kokonto don sashi na 28 da 34 na dokar da ta kawo hukumar EFCC ya ba mu horumin bincike ko rike duk wani asusun kuɗi da mu yarda da shi ko da yake da abin zargi ba. Shin menene ra'ayin mai shari'i kan lamuran cin hanci da rashawa Bashir Baba kan wannan takaddamar ta EFCC a gefe guda da kuma jami'an banki masu ba da hakuri ga wanda ake zargi? kokarin da suke su roki gwamna fayo shekar kar ya fasa wannan rubabban kwan cewa ga fa yadda abin da yake har a kai ga bin diddigi a gano cewa shi emefele shi ne yake shugabantar wannan banki na Zenith lokacin da aka tafka wannan ta'asa har gwamnati ta kai gare shi kuma kar mu manta mutane suna ta kururuwa cewa yana da kariya yana da kariya ka duk waɗannan maganganun banza ne ba shi yiwa a ce dan kana gwamna ko kana shugaban ƙasa wai tsarin mulki ya baka kariya wato ko mutum ka ga dama ka yanka shikenan babu yadda za a yi da kai sai dai a sa maka ido sai ranar da ka gama aikin gwamnan ka ko ka gama aikin shugaban ƙasar ka kuma a ƙasar nan ai mun ga lokacin da aka rufe asusun jiha masu kutum lokacin Jonathan Jonathan bai rufe asusun gwamnatin jihar Adamawa ba lokacin Inyako ai da an yi wannan Ta yaya mutumin da tsarin mulki ya baiwa kariya har sai bayan ya kammala mulki sai a waye gari hukumar hana yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati ta hana shi fidda da sisin kwabo daga ma'ajiyarsa a banki? Tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman kenan. Tsarin mulkin Najeriya a ƙarƙashin kashi na ɗari uku da takwas. Ya yi bayani a kan cewa wanda yake riƙe da mukamin shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa. ko gwamna ko mataimakin gwamna wato mutane hudu kenan wanda aka zaɓe su bisa ga tsarin mulkin najeriya in suna rike da kujerar daga ranar da suka ɗau rantsuwa har zuwa ranar da za su gama aikinsu na wadi na shekara hudu ko kuma an sake zaɓensu na shekara za su kai shekara takwas to muddin suna rike da wannan kujerar shugaban ƙasa ko mataimakinsa ko gwamna ko mataimakinsa to ba a iya karansu a kotun wata takaice su nan suna zaune ne ba wani abin da za a iya musu sai ko dai in sun aika wata wani laifi na sabawa tsarin mulki to tsarin mulki ya ce a ɗauki mataki a tsige su. Hajiya Suleiman nama wannan tambaya saboda watakil ba za ka kasa sanin cewa ba akwai batu cewa hukumar da take yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC sun aza takunkumi kan wato ma'ajiyan kuɗin gwamna ayo fayo she wadda ne gwamnan jihar ikiti a halin yanzu shin efcc tana da hurumin ta ɗauki mataki kan gwamna ayo fayo she alhali yana gwamna abin da za mu tambaye kan ba kai shine menene dokan da ta kafa hukuman yaki da Uh, cin hanshi da rashawa da sauransu wato hukumar efcc ta faɗi to a nan za mu sake koma cikin wannan dokan da ta kafa ta wanda aka yi wanda ayyana ta a shekara ta dubu biyu da hudu wato a kashi na shida da kashi na talatin da hudu na dokan da ta kafa ita efcc to in aka duba sai a duba shin wannan kashi na shida da talatin da hudu shin sun yi karo da kashi na ɗari uku da takwas na tsarin mulkin najeriya inda aka ce in mutum na rike da kujerar gwamna kuma taimakinsa ko shugaban ƙasa ba a iya masa ba a iya kai shi kotu da sauransu amsa a nan hajji shi shine don in mutum yana matsayin riƙon kujerar gwamna ko mataimakinsa ko shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa abin da ake nufi shine ba ka iya gabatar da shi a kotun ka tuhume shi da sauransu amma in aka tarar cewa ana tunanin cewa yana kan wannan kujerar ya aikata laifi ko ya yi sababa da faɗi da dukiyar jama'a kuma yana kan kujerar wannan gwamnan ko shugaban ƙasar to anan nan hukuman bincike ta ERCC za ta iya wannan gwamnan ko shugaban ƙasan bincike akan tunanin laifin da ake tunani ya aikata amma an suka yi bincike iyakacinsu za su tsaya nan ba za su iya gabatar da shi a gaban kotun ba to a nan shin me ake nufi da bincike aka tarar da cewa akwai kuɗi ko wani abin da ake zargi ko ake tunani cewa gwamnan nan ya yi almundahana da shi za a iya kafa takunkumi ko a ba da oda a dakatar da ita. To Hajji Liman ba za a iya tuhumarsa a gaban kotu ba da sauransu amma in za a je a samu wannan umarni na kotu saboda a hana a cewa banki a dakatar da amfani da wannan asusun takarda ce za a shigar gabar alkali to wannan din bai zama kamar an kai karar gwamnan ba Haji Sabo bai zama da kamar an yi ƙarin gwamnan ba, domin irin odan da ake nema na dakatar da ko rike irin wannan dukiyan ana dakatar da shi ne yana nemo irin odin da ake nufi na ex party wato oda wanda za a neme shi ba tare da an nemi wanda ake tuhumarsa ba. Akwai hukunce-hukuncen da kotu suka yanke a ba cewa ko da mutum yana gwamna duk da wannan rigar kariya idan zargin da ake masa ya shafi harkar zaɓe to wannan kariyar ba za ta yi aiki ba. Abin da ake zargin waɗannan kuɗaɗe da ake zargin gwamna Ayo Fashi suna da magana dangane da yadda zaɓensa na zama gwamna a karo na biyu. Shin Uh, hukumar efcc tana da hudumin ta tafi kotu kan wannan shari'a ko kuma a gabatar da gwamna a gaban kotu game da wannan tuhuma da yake harkar zaɓe ake magana tuhuman da ake masa a yanzu ba ana nufin shin zaɓen da aka yi masa an yi daidai ko ba a yi daidai ba a bisa tsarin mulkin najeriya a kashi na ɗari biyu da hamsin da takwas inda aka kafa kotuna masu zaɓe su shari'an zaɓe za a iya ƙaran gwamna in ana tunanin cewa zaɓen shi bayan shi bisa ga ka'ida ba to a nan zaɓen ne ake magana wannan ita ce kaɗai tsarin mulkin najeriya ta yadda a yi ƙaran wanda yake kan karagan gwamna ko shugaban ƙasa in ana tunanin zaɓen da aka yi masa ba daidai ba amma in a inda ake tunani bisa ga aiki ko kuma hanyar zai ci zaɓensa ko kuma yaƙin neman zaɓe ana tuhuman tunanin cewa ya yi akwai wasu kuɗaɗe wanda aka yi su aka bi su aka yi amfani da su ba bisa ga ƙa'ida ba to ba shi za a yi ƙara ba a nan ana tuhuma ya aikata laifi ne a ƙarƙashin doka na aikata laifuffuka da hukunci a nan ba za a iya kai shi gaban kotun ba sai ranar da ya bar ofishin gwamna amma a yanzu ba za a iya kai shi gaban shari'a ba saboda kariya da yake da shi a ƙarƙashin kashi na ɗari uku da takwas. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasira da Malikaya da lauya Hassan Liman da kuma Cuba Hiro ne wadda ya daidai da sautin shirin a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to madalla kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma ga ibrahim ya ba mu takaitattun labaran duniya To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya karrama jami'an 'yan sandan nan biyar da aka kashe a Dallas. jakadan china a amurka ya yitar da hukuncin kotun duniya mai watsi da ikirarin china na mallakar sassan kogin kudancin china sanata bernie sanders mai wakiltar vermont wanda ya yi matukar ja da hillary clinton ya amince da zamanta 'yar takarar zama shugabar amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat masu bincike na hukumar kare haɗuran kan hanya ta tarayyar amurka sun buƙaci kamfanin na mai ƙera motar lataroni mai suna tesla motors da ya gabatar masu da cikakken bayani kan na'urar da ke tuka motar saboda mummunan haɗarin nan da ya auku a farkon wannan shekarar lokacin da irin wannan na'urar ke aiki a wata wasiƙar da aka bayyana ma jama'a jiya talata hukumar kare haɗuran manyan hanyoyi ta ƙasa ɗin ta kuma buƙaci a bata bayanin dukkanin haɗuran da ke da alaƙa da cikas ɗin da na'urar ta eh, tuka motar ta samu da kuma da aka makalama motocin tesla ɗin waɗanda suka auku tun bayan da aka fara aiki da na'urar bara ta kuma buƙaci a mata bayanin irin gyare-gyaren da za a yi ma na'urar cikin watanni masu zuwa saboda kar a ƙara samun matsaloli da aka rinka samu a baya tattare da amfani da ita wannan na'urar jakadan wato uh, shugaban amurka barack obama ya karrama jami'an 'yan sandan nan biyar da aka kashe uh, ya kuma yaba musu a uh, wata hidimar da aka yi a dallas Masu sauraron mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi da ya taya na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Charles Hall. Nisar Phil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa nan an jima.